Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na da Hashin Gumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da ma sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Talata 11 ga watan Janairu shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da Firaministan Habasha Abiy Ahmed a jiya Litinin yana mai nuna damuwarsa kan tashe-tashen hankula a ƙasar. Myanmar ta yanke ma hambararriyar shugaba Aung San Suu Kyi hukuncin zaman gidan yari na shekara hudu saboda samunta da laifin rike rediyon roba-roba ba bisa ka'ida ba. 'Yan gudun hijirar Afghanistan marasa takardu waɗanda suka gudu zuwa Turkiya domin su tserewa Taliban sun ce ba su samun magani da kuma rigakafin cutar corona. To Allah kyauta kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa yau an shiga rana ta biyu na yajin aikin masu adaidaita sahu a birnin kanan daba da ke Najeriya. Mutane da yawa da sun biya hukumin sannan kuma sun yi ka. Adadin jama'a ma da yawa ba su samu jirakokin a hannu ba kai kama wajen dubu goma. To bayan ba a bamu wa'annan mun ba ba kuma daga baya aka wannan ta tsare saboda haka za a sabunta. haka kuma za a cewa kungiyar malaman jami'a na kasar ghana ta shiga yajin aikin sai baba ta gani we have virtually withdrawn teaching and its related activities in all the universities in ghana i mean all the public universities bayan rahoton da muke dauke da su haka kuma kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha ta zai kama na amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a As-Salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da Firaministan Habasha Abi Ahmed a jiya Litinin yana mai nuna damuwarsa a kan tashe-tashen hankula a ƙasar da kuma hari ta sama da ya kashe ɗaruruwan fararen hula a yankin Tigray. Fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna yadda za a gaggauta tattaunawar da ake domin a cimma tsagaita wuta shekara guda bayan yakin basasar kasar da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane ya kuma tilastawa fiye da mutane miliyan biyu barin gidajensu. fadar ta kara da cewa biden ya jaddada mahimmancin inganta tsarin samar da kayan agaji a fadin habashar da kuma buƙatar magance matsalar batun haƙƙin ɗan adam na dukkan 'yan habasha da abin da ya shafa ciki har da batun garkama wasu 'yan habashar ƙarƙashin dokar ta ɓaci Myanmar ta yanke mahambararriyar shugaba Aung San Suu Kyi hukuncin zaman gidan yari na shekara hudu saboda samunta da laifin rike rediyon oba-oba ba bisa ka'ida ba sannan kuma da karya dokan coronavirus. Wata majiya mai alaka da kotun da ke na Bido ta faɗa kafofin labarai cewa an yanke wa Suki hukuncin zaman gidan yarin ne saboda karya dokar shige da ficen Myanmar ta shigo da rediyon oba-oba da kuma saba ma dokar ƙasa mai kula da bala'o'i daga indillahi da karya dokar annobar corona. Hukuncin na jiya litinin ya zo ne fiye da wata guda bayan samun suki da laifin tunzura jama'a su yi bore da kuma wata tuhuma ta daban mai nasaba da karya dokar ƙasa mai kula da bala'o'i saboda saba dokar kullen corona. yayin da take yakin neman zaben majalisar ƙasa da aka yi a bara da farko an yanke mata hukuncin ɗaurin shekara hudu a gidan yari amma shugaban gwamnatin mulkin sojan unklen ya rage hukuncin zuwa shekara biyu labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan gudun hijirar afghanistan marasa takardu waɗanda suka gudu zuwa Turkiyya domin tserewa taliban sun ce ba su samun magani da kuma rigakafin cutar corona yayin da 'yan gudun hijirar da aka musu rajista a hukumance suka cancanci samun kula da lafiya a Turkiyya, an yi amannar cewa dubban 'yan gudun hijirar afghanistan marasa takardu suna cikin ƙasar faduwar afghanistan ɗin a hannun 'yan taliban a watan agustan 2021 biyo bayan janye sojojin yamma ta sanya dubban mutane gudu zuwa makwabtan ƙasashe dubban 'yan ƙasar afghanistan ɗin sun riga sun bar ƙasarsu saboda rashin tsaro da kuma gujewa talauci ina jima kaɗan hanifa da sake da labarai amma kafin nan yayin da aka shiga rana ta biyu da fara yajin aikin da masu tuka baburan adaidaita da sahu suka fara a kano wadda ta gurgunta harkokin sufuri a birnin da kewayen na kano masu kula da lamura na ci gaba da bayyana hanyoyin magance wata takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnati da direbobin na adaidaita sahu daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Batun sabunta rajista kan kuɗi kimanin naira dubu goma baya ga kuɗaɗen da gwamnatin Kano ke karɓa a kullum a hannunsu na cikin dalilan yajin da 'yan sahun suka daka. A wancan lokaci mutane da yawa sun biya sun nan kuma sun yi ta. adadin jama'a mu da yawa ba su samu wuta jirakoki a hannu ba da za su kai kama wajen dubu goma to bayan ba a ba mu wa'annan mun ba ba ba kuma daga baya aka zo kuma aka zo aka ce wannan ta kare saboda aka za a sabunta Abdulkarim Yusuf kenan babban sakataren gamayyar kungiyoyin direbobin babura masu kafa uku a jihar Kano. Gabanin hakan da gwamnatin ta nana da cewa batun biyan waɗancan kuɗaɗe yana nan daram, amma ta roƙi 'yan sahun su haƙura da yajin nasu. Baffa babba dan agundi shine shugaban hukumar Karota mai kula da zirga-zirgar ababen hawa a Kano. Magana ce aka faɗa do Allah du annabi kar ku tafi yajin aiki ku ba abubuwa na ka'ida na doka ba su yi ba haka wancan karan ma aka yi. Hagurgurtarwa da ake yi ai kamar dan an nuna an yi kalmomi masu zafi ne a wancan karo shi sa na ce to bari mu gwada kuma haƙurin da ba da haƙurin ko zai yi rana. Tun a shekara ta dubu biyu da hudu ne gwamnatin Sanata Ibrahim Shekarau ta bulo da tsarin sufurin a daidaita sahu. Dr. Sa'idu Ahmad Dokawa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shawarci gwamnatin ta kafa wannan tsari. Majalisar Shura ta ba da shawara ya kamata a daina yin amfani da babura da ake kira a caɓa, amma kafin a hana a fara samar da madadinsu. a rage wa mata hawan baburan nan sannan a rage musu cakuduwa da maza a taksi da bas-bas don haka a samu baburan a daidaita sahu zamana suna jigilar mata kadai abu na biyu kuma yawan hatsari da 'yan acaɓa suke yi a lokacin hatta kai ga asibiti irin na murtala ana da wurin da aka yi wa lakabi da sunan ɗakin 'yan acaɓa saboda yadda kullum suke kada mutane a hankali kuma daman ana kyautata zaton gwamnati ta fara ɗaiɗaikun mutane kuma za su saka hannu jari wajen siyan nasu suna sawa ana taimakawa mata da abin sufuri. Baya ga sauka daga manufar farko ta samar da sufurin adaidaita saho a Kano, gazawar gwamnati wajen samar da sauran kafofin sufuri na ƙara zafin takaddama ta da 'yan sahun in ji malam kabiru sa'idu sufi wani mai sharshi kan lamuran yau da kullum a kano cikin wannan yan shekarun bayan nan a dukkanin wata hanyar sufuri da da ake da ita a jiha kusan za a ce ta kau shi wannan babur mai kafa uku na da sahu kusan shi kadai ne yake rike da kusan kashi casa'in cikin ɗari na samar da hanyoyin sufuri a wannan jiha lalle za a iya cewa wannan ya sa sun samu wani mahimmanci da dole eh, duk abin da suka yi zai taba al'umma zai taba tattalin arzikin cikin sannan kuma a cikin iya tsawon wannan lokacin da suka samu wannan shuhuran ita gwamnati bata fitar da wani tsari na sufuri wanda zai kasance an goya shi a bayan nasu din ba. A cikin watan satimbar bara ne Majalisar Dokokin Kano ta amincewa gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ciwo bashin kimanin naira miliyan 500 da ya ce zai siyo motocin safa na sufurin mutane a birni da kewayen Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar amurka daga kano nigeria Sau Allah ya kyauta a gaida maji daɗin kwari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. jami'an jihar new york sun ce hayakin wuta daga wani gida a rukunin gidajen haya shine sanadin rasa rayukan akalla mutane 17, wanda ya hada da yara takwas a wani gini mai hawa 19, a unguwan bronx da ke jihar ta new york a wani zaman ganawa da manema labarai a jiya litinin kwamishinan hukumar kashe gobara ta new york ɗin daniel negro ya ce an kai waɗanda gobarar ta shafa asibitoci daban-daban a yankin wanda hakan ya janyo kirga wasunsu sau biyu har da farko da aka samu eh, jimillar mutane sha tara ya kara da cewa adadin ka iya karuwa kamar yadda aka samu mutane a 44 da suka samu raunuka daga cikinsu akalla mutane 13 suna cikin matsanancin hali Jami'ai a Amurka masu kula da tsaron ƙasa ta kafar yanar gizo suna ci gaba da gargaɗi game da raunin da ke tattare da wata manhaja mai suna Log4j bayan fiye da wata guda da aka gano ta. Masu kula da tsaron ƙasar Amurka ta yanar gizon da kuma hukumar kula da tsaron madafun ci gaba na CISA sun faɗa jiya Litinin cewa raunin manhajar da aka fi sani da suna log for shell ya zama wata kafa da masu aikata laifuka suke amfani da ita na tsawon makonni kuma har yanzu akwai yiwuwar ci gaba da amfani da kafar ta mummunar hanya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Daga batun sufuri a Najeriya sai kuma batun ilimi a kasar Ghana, inda je litinin ne kungiyar malaman jami'a suka shiga yajin aikin sai ba ta gani. Bayan da gwamnatin kasar ta gaza cimma wa'adin samar da kayayyakin aikin da suke bukata don gudanar da ayyukansu. Ridwanullah Abbas na ɗauke da cikakken bayani. Professor Ransford Jampo ne tun a Laraba ya ɗaukaka ya kan gwamnati dangane da yanayin aikin malaman jami'a da kuma ƙarin albashin kashi kudu a cikin ɗari da aka yi musu a shekara ta 2021 yayin da yau sun kaso mayajin aiki gadan-gadan professor jampo ya bayyana cewar ba wai abin da suke kwaɗayin yi shine yajin aiki ɗin ba ba ma son yajin aiki aiki da na fi iyawa shine in yi karatu in yi bincike in yi magana don haka abin da nake so shine in tafi aji in karantar ba ma jin daɗi game da wannan amma kaji manya kamar su mai martaba otunfo na faɗan yajin aiki ba shine mafita ba don haka kar mu yi amfani da yajin aiki din a haka nake tambaya shin mai martaba otun na nufin akwai wani abin da muke yi da ba shi da kyau ne inda kuwa zai lura zai fahimci mun yi duk abin da ya kamata amma ga alamu ana son amai da mu tamkar waɗanda ba su san inda sun ka nufa ba ziyara a ɗakunan karatun jami'ar ci gaban na zace uds a takaice a tammale a jihar arewaci zaka tara shiru ba yadda aka saba ba ga abin da wani malamin ke faɗi a harabar we have actually redrawn teaching and its related activities in all the universities in ghana i mean all the public universities Hakan. mun janye karantarwa da dangoginsu a jami'o'in gwamnati kuma uds jami'a ce ta hukuma don haka mu kuma ba ma karantarwa a jami'ar ya kuma bayyana cewar lallai hakan zai yi mummunan tasiri a kan karantarwa da karatu a makon jiya na kammala tsarin karatunmu na shekarar waɗalibanmu da za su ci gaba da sababbi da za su shiga aji amma ɗaliban da ke makarantar likita ta ranar litinin mai zuwa za su soma karatu saura kuwa da yau za su soma a dalilin haka tilas in sake nazarin tsarin ba lokacin da gwamnati za ta yi amshi ga kiranmu ba saboda lallai zai yi mummunan tasiri uh, ga uh, ɗaliban dangane da rajista uh, kuwa ana ci gaba da yin rajista ba mu ke kula da wannan ba uh-huh. ko yaya ɗalibai kuma suke ji game da wannan yajin aiki Roland Apaluku is a Rasuano Fraser. I guess I like him. And this strike then is actually na Because I guess yanzu na iso wannan yajin aiki damuwa ne babu bakawa zai shafe mu saboda muna da aiki da zamu yi yanzu haka ba mu san gaban mu ba balle bayan mu tunda mun zo na mu koyi abu saboda malaman ba su aiki. So I just came to do my registration and go home but when I came I learned the teachers are on strike. Yanzu na zo don in yi rajista in koma gida sai na ji malaman mu na yajin aiki babu makawa zai addabe mu saboda da yajin aiki babu abin da za mu yi muna roƙon gwamnati ta biya musu bukatun su komo su kama aiki radwanan lamuktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci tara da sittin. sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo voahouse.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata. A nan Washington DC yanzu mu na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na dare. Yanzu kuma sai Saka mai wuya. ba su ce a kai masu ne infrastructure ko wani abu ko wani waya ko wani abu ba a bas su ma su zauna lafiya su je gonakinsu su kwana lafiya amma ana ma matan mutane ana kakkashe mutane mata mutane ba su iya zuwa ba su iya kwana gidansu ba su iya zuwa gonaki gonaki ana sa masu haraji sannan a bamu wani dalilai a babu wani dalili duniya in ka duba constitution aikin shugaba ɗaya ne ya kara rayuwar jama'a ba ya gina gada ba. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatar kuna nan kallo kamar da mu ma muke a nan Washington. To yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da muka fara a makon jiya dangane da wato alaka da ke tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da jihohin arewacin Najeriya da ko sojojin arewacin najeriya sun ci mole mulkin nashi tun da ya fara shi a shekarar 2015 zuwa yau kuma yaya dr abubakar umar kari malami a jami'ar abuja gaskiya yan arewa da dama kuma nima ina cikin su za a iya cewa ba wa arewa adalci ba saboda wallahi tun daga 2003 da buhari ya fara takarar shugaban kasa yan arewa sun mara masa goyon baya saboda suna ganin cewa shi ne zai iya fidda su daga cikin kangi da suke ciki taɓarɓare tattalin arziki na muyata da yunwa da rashin alkibla da rashin ci gaba da rashin tsaro da sauransu kuma in ka duba duka waɗannan fannoni sai ka samu in ma akwai nasarar da aka samu gaskiya ba ta da yawa to saboda haka 'yan arewa da dama ba su gamsu da zuwa yanzu kamun ludayin muhammadu buhari ba wanda kuma in shine adalci to kaga bai musu adalci ba kenan sa'an nan ma idan an bi ayyukan da ya yi ɗaya bayan ɗaya za a ga cewa babu wani abin da ya taɓuka wa arewa wanda bai yi wa kudu ba sa'an nan kuma bai magance ko da ɗaya daga ciki. cikin manya-manyan matsalolin arewa ba. sunana ismail ahmed bawa tubi mazaunin abuja buhari allah ya saka mashi da aleri a game da mulkinsa because duk abubuwan da zai mana na mu 'yan arewa mu ji daɗi kuma mu zama contentment ya yi mana duk mukamman nan da kake tunani wanda suke a arewa suna ƙarƙashin mu in aka samu lapses a waɗannan mukaman ba buhari ba ne ba mutanenmu ne da aka ba mulki aka yi extension aka ba su extension na mulkin buhari su ne suka ci amanan da wasu abin da ke faruwa mr president baya cikin mentin din mutanen da ya ba bawa bata da bata lokaci ba zan sake hada ku da nasiru adamu hikaya da kuma bakinsa bashir ahmed mai wa shi shugaba buhari hidima dangane da kafofin watsa labarai na zamani da kuma Profesa Yusuf Usman tsohon babban sakataren hukumar nan ta inshora ta Najeriya wanda kuma yau za su taɓa abubuwa da yawa daga ciki har da alƙawuran da Buhari yau 'yan Najeriya musamman su 'yan arewacin Najeriya ɗin. Malamai Bismillah. Shi gaba na arewa muke zaton President Muhammadu Buhari zai kawo mana ga 2015 zuwa 20 eh, zuwa yanzu ba mu gan shi ba abinda muka gani masifa ni daga katsina nike kafin president muhammadu buhari ya zo katsina mu ba mu taba ganin idp ba yan gudun hijira yanzu kuma cikin kananan hukumomi 34 a katsina goma sha uku kusa da dajin nan rugu daga jibiya zuwa sabuwa a kasa duk hankali tashe yake wato daya cikin uku katsina hankali ya tashi suke ƙauyuka ba sa nan mana matan mu fyaɗe an kwakwashe shanu an kokona mutane mata ba su iya kwana gida ɗaya cikin uku amma in ka duba wannan za a iya cewa dambu ne yawa lokacin fitintunu sun yawa ga can ba a gama da boko haram ba duk da shiga bare ya shiga maiduguri ga nan yan fara ga wasu ma yan ududo duk da dai sun ɗanyi sanyi sannan wannan abun kuma matsalolin na cikin jama'a ne wato 'yan ta'addan na cikin mutane suke ba wai yaƙi ne na kama tsakanin ƙasa da ƙasa ba. Eh to ai wannan da hausa wannan dai excuse ne wanda shi ya zo ya ce mana zai iya muka zaɓe shi ko a katsina miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu muka ba shi. kuri'a kuri'u a 2019 lagos rabi ta ba shi. sannan a ce wannan mutanen nan da suka ba shi wannan nan suka ba su ce a kai masu wani infrastructure ko wani abu ko wani waya ko wani abu ba a bar su ma su zauna lafiya su je gonakinsu su kwana lafiya amma ana ma matan mu fyaɗe ana kakkashe mutane mata mutane ba su iya zuwa ba su iya kwana gidansu ba su iya zuwa gonaki gonaki ana sa masu haraji sannan a bamu wani dalilai babu wani dalili duniya in ka duba constitution aikin shugaba ɗaya ne ya kare rayuwar jama'a ba ya gina gada ba ya kara rayuwar jama'a da ƙaddarorinsu da mutuncinsu to ba mu samu wannan ba yawwa to prof ba wai na katse ka bane tunda ka shigo lamarin tsaro bari mu ah, koma wajen bashir ahmad bashir in ka tuna ah, a 2015 lokacin da ake rantsar da shugaban muhammadu buhari a nan eagle square ya ce ba za a ayyana wato nasara kan boko haram ba sai ma an kwato matan nan na chibok inda kuma ya kara da cewa ya ma ba da umarni duka jami'an eh, rundunonin soja su koma can maiduguri wato ma'ana su mai da hankali zuwa can duka ayyukansu su koma karfin su ya koma can eh, bashir ahmad shi shugaban ya yi alkawarin harkokin tsaro musamman ma ga yankin arewa tunda lokacin an samu ana yin boko haram arewa maso gabas har aka nuna eh, watakila ita gwamnati ma lokacin gwamnatin jonathan ita ce ma boko haram din shi yanzu tsaron ya samu so kamar yadda ka ce shugaba muhammadu buhari cikin jawabinsa a ranar da ya karɓi rantsuwa ya ci ba za a ga cewa an kawo ƙarshen boko haram ba sai an karɓo 'yan matan chibok su sanin kowa ne dai 'yan matan chibok kaso mafi yawa daga cikin su sun dawo wannan alkawarin za a iya cewa an cika shi sannan maganar yaƙi da boko haram lokacin da muka zo shine ifi kowanne ta da hankalin mutane a lokacin da shugaba muhammadu buhari ya zo za ka iya cewa jihohin borno yobe da adamawa za ka iya cewa kuda ba a hannun boko haram suke bayan ta'adda amma za ka iya cewa tare da su ake mulkin jihohin nan ba za ka iya shiga jihar yobe borno ko adamawa ba a yadda kai kake so ba iya wannan jihohi uku ba duka kusan arewa wannan masifa ta faru tun daga maiduguri har zuwa abuja ba inda ba a samu wannan faruwar wannan abubuwan ba a wannan lokacin a haka shugaba muhammadu buhari ya zo ya karbi najeriya babu aminci amma a yanzu maganar da muke wannan abin kowa ya sani ya kau amma ai bashir za a ce kamar ma musayal aka yi in boko haram an samu sauki a arewa maso gabas yanzu ga abun ya dawo arewa maso yamma eh to duk ai dama irin wannan abun misali menene ma ya kawo kanta boko haram din wannan kashe-kashen da muke kowa ya sani in za mu kalla abu ne fa da ya daɗe yana faruwa malam nasiru na saurari hirarrakin da kai da waɗannan 'yan ta'addan a arewa maso yammacin ƙasar nan sau da dama kuma kowanne duk wanda ya faɗi wasu magana a ciki za a gane cewa duk wanda zai tunani wannan rigima fa ba wai a yanzu ta faru ba rigima ce da ɗaɗɗiya wadda kuma waɗancan gwamnatocin a wancan lokacin ba su ɗauki matakin kare wannan rigimar ba fulani an san an san maganar rigimin fulani da makiyaya fulani ba su da aiki ko kuma abin da suke so kamar su ɗauki shanunsu su zagaya cikin daji su je su kiwata shanunsu aka zo yan fashin suka shiga cikin wani ɗin an daɗe ana samun mutane su shiga cikin dajin nan su sace fulani shanu su kashe su kowa ya san kuma fulani ne ɗaukar fansa aka zo aka zama ba su da shanun gaba ɗaya muna da shugabannin al'umma a kowane yanki shugabannin al'umma nan ba su ɗauki mataki ba har sai abin lokacin da abin ya zo ya wuce ya fi karfin su tukunna abubuwan suke faruwa. wato in kuwa haka ne professor sun wanda yusuf kama shiga za mu damu ga mu tattauna kan ayyuka in allah yadda da bambancin arewa da kudu amma furar na ga hotunan ka inda ka shiga dazukan nan ka gana da mutanen nan shin abinda ka amince da abinda bashir ahmad ke faɗa cewa tsarin su daban ne da na boko haram shi yasa aka kasa murkushe su eh, eh kasa murkushe su ba kasa murkushe su gazawa gwamnati ce babu wani tawa ba ah, back to boko haram la shakka president muhammadu buhari ya yi kokari dole kai mashi adalci cewa ya yi kokari ya kawo zaman lafiya gwargwadon hali a arewa maso gabas an kwato local government da yawa daga hannun 'yan boko haram amma akwai sauran rana a kaba ko jiya ya dawo daga maiduguri yana sauka suka watso artillery wurin ko akwai sauran aiki kuma har gobe yau wata goma sha biyu jama'an najeriya ba sani ba yau mata goma sha biyu a maiduguri babu wuta boko haram suka fasa saboda haka duk wasu ƙananan ma'aikata irin balkanizer irin baba irin abin duk babu su yanzu a maiduguri don babu wuta kuma daga maiduguri fadin inda za ka iya fita ka ce ba boko haram kalilan ne kuma hanyar shiga maiduguri wanda baka bukatar soja suyi maka rakiya ɗaya ce sauran biyun sai da sojoji sojoji sun yi kokari president muhammadu buhari ya yi kokari babban tambaya da 'yan najeriya da kuma kowa ya kamata ya yi boko haram yau ana yaƙin nan shekara goma sha uku ya isa ya kamata a kawo wannan yaƙin ya kare yakin basasan da najeriya ta yi da biafra ojuku yaƙi wata talatin aka yi a gaya mana cewa boko haram sun fi karfin gwamnatin eh, sojan eh, biafra ko kuma sojan najeriya wannan sojan najeriya sun je liberia sun je saliyo suka yaƙe su boko haram sun fi wayannan karfi To a gaishe kuma malamai barkan ku da kokari to jama'a nan zamu daga aya sai mun dawo mako gobe in Allah yadda zamu ci gaba da kawo muku wannan muhara akan ko arewa ta ci moriyar mulkin Buhari ko bata ci ba. a madadin su bakin namu bashir ahmed da kuma professor yusuf usman musamman kuma da shi nasiru adamu ilhikaya da shirya muhawara din aliyu mustapha sakwato ne a washington dc mu baku lafiya to madalla a gaida malamai to idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi nan da sa'a ɗaya da rabi muna da rahoto akan yawaita samun masu kamuwa da cutar amai da gudawa ta kwalara lamarin da ya sa hukumomi a kasar wato Nijar suka kaddamar da wani gagarumin aikin rigakafin na kwalara a wasu yankunan kasar. Kasancewa a shekarun baya-bayan nan yankuna masu tarin yawa ne a jamhuriyar Nijar ke fuskantar allobar cutar kwalara mai sawar zawo da amai babu kakkautawa. Shi yasa hukumomin kasar kaddamar da wani gagarumin gangamin wata yekuwar bayar da magungunan rigakafin wannan cutar ta kwalara da ke hallaka mutane masu tarin yawa a duk faɗin kasar musamman a lokacin damana. Rigakafin na shakuwar birane da ƙauyuka yanzu haka ta hanyar bi gida-gida da malaman asibitin ke yi. To sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken bayani kan wannan rahoton. Da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice An ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da Firaministan Habasha Abi Ahmed a jiya Litinin yana mai nuna damuwarsa a kan tashe-tashen hankula a ƙasar da kuma hari ta sama da ya kashe ɗaruruwan fararen hula a yankin Tigray. Myanmar ta yanke mahambararriyar shugaba Aung San Suu Kyi hukuncin zaman gidan yari na shekara hudu saboda samunta da laifin rike rediyon oba-oba ba bisa ka'ida ba sannan kuma da karya dokar coronavirus. To Madalla a gaishe ki. Masu raro, ana maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma na Muhammad Ibrahim Kwari. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyar mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin hanifa kabir isa da na gabatarwa da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa sai an jima da hantsi salamu alaikum